muka ji hajiya umma ta saduda ta zauna ta yi shiru tana nazarin magana ɗanta muka ji can ta ɗaga kai ta dube shi ta ce shi kenan shamsuddini tun da ka yi haka na san akwai abin da ka gani shi ya sa ka amma abin da nake so da kai shine kar ka kuskura ka sanar da mahaifinka inda haniya take don na san har yanzu abinku yana nan akan bakansa don na ga alamar koyo haniya ta dawo gida sai ya mayar da ita gidan abbas don haka ka ja bakinka ka yi shiru kar ka sanar da shi shamsuddin ya ji daɗin maganar ummansa ya yi wa allah godiya da allah ya ganar da mahaifiyarsa gaskiya tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ce shi kenan umma insha allahu ba wanda zai ji wannan maganar sai ɗauko ya kira wayar haniya yana bugawa haniya ta daga wayar ta yi sallama ya amsa ta ce ya shamsu ya jikin umman ya ce jiki alhamdulillah ta samu sauki ga ta mako gaisa sai haniya ta rude ta ce ya din ka faɗa wa umma ina gidanka kenan me yasa ka faɗa mata shi kenan komawa gidan yaya abaz ya kama ni dole ko na ki ko na sai ta kama kuka Shamsuddin ya ce kin gani ya kwantar da hankalinki umma ta gane gaskiya saboda haka ki kwantar da hankalinki ki daina kukan Haniya ta ce umma sannu ya jikin naki dan Allah ki yafe min akan dole na gudu na barku ba don raina yana so ba dan Allah ki ya haƙuri hajja umma ta ce ba komai haniya Allah ya ganar da ni gaskiya saboda haka ki yi zaman ki a nan har sai lokacin da abban ki ya sauko ya haƙura sannan ki dawo haniya ta ji daɗin maganar da ummanta ta faɗa mata ta ce shi kenan umma zan zauna amma don Allah umma ki kwantar da hankalinki ki samu lafiya ta ce haniya daman rashin lafiyar ta ki ce dalilin rashin ganin ki da ba a yi ba shi yasa ciwo ya kama ni amma yanzu tun da Allah ya sa an ganki na san inda kike shi nan ciwo ya warke in Allah ya yarda ta ce Allah ya yarda kuma Allah ya baki lafiya umma ta ce amin haniya to sun jima suna hira da ummanta bayan sun gama magana suka yi sallama farin ciki a wajen haniya a ranar babu magana don kuwa umma ta gane gaskiya to haka al'amura suka yi ta tafiya cikin rikici to kwanan hajiya umma biyar a gadon asibiti aka sallame ta ta yi garau kamar ba ita ba shi kan alhaji zakari yana mamakin warkewar da hajiya umma ta yi cikin lokaci kalilan ga shi san bata damu kanta da tunani ba irin da yanzu sai harka gabanta take yi to shamsuddin sai da ya ga mahaifiyarsa ta yi garau sannan ya koma gidansa Alan Zakari fa abun yana sa wai a ce yarinya an neme ta an rasa ba a ganta ba kuma an kasa gano ta ya ce kai gaskiya wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Yana da wannan maganar. Hajiya Umma tana kusa da shi ta kalle shi ta ce masa Alhaji tunda abun ya ki ci ya ki kuma cinyewa neman yarinyar nan ba inda ba a je ba ba a ganta ba to ko roƙon Allah za a sa malamai su yi mu gani ko Allah zai sa mu dace. Allah zakar ya ce a kan me zan bayar da kuɗi na a yi mata addu'a bayan na san yarinyar nan ba ɓacewa ta yi ba ɗauke ta aka yi su waɗanda suka ɗauke ta za su fito da ita ta ƙarfin tsiya ko sun so ko sun ƙi a jawo mata ce ban gane manufarka ba ya ce ina nufin alhaji ahmad da ɗansa abdullahi idan suka ji kiran alkali a kotu sa magana hajjawamma ta yi shiru da ta ji abin da ya faɗa zuwa wani lokacin kuma ta ce alhaji kana ganin ya dace ka kai ƙarar ɗan uwanka kotu a kan wannan matsalar kallon talar zakare da sauri ya ce hajiya me kike nufi kina nufin ki ce da ni mu kyale shi sun salwantar mun da ya in zuba ido in kalle su hmm? san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ki ko hajiya bulkisu da 'ya'yanta sun cinye haniyar sai sun dawo mun da kurwata don ba su isa su cinye ta ba za su ga ruwan bala'i da masifa ta ce to Allah ya raba mu da bala'i amin ya ce ni na kula da kima yanzu sam hankalinki baya tashi game da bacewar haniya da kin damu amma yanzu san baki damu ba ta ce yanzu alhaji ka kalli ka ga yadda na fita ya ce na fa har gadon asibiti sai da na kwanta amma ka ce da ni ban damu ba ya ce to gani na yi kamar ke masu hajiya balkisun sun mallake ki sun tanɗe miki kurwa hajiya umma ta ce ha ba da ya alhaji aini na fi ƙarfinsu ya ce ga alama na so mu gani ta ce hmm, alhaji kenan ni na san abin da nake je a cikin zuciyata akan bacewar haniya ya ce kowane irin mataki ya dace mu ɗauka akan ɓacewar haniya ke mai iya bada goyon baya ne a jawon mata ce haka ne ni dai fata na Allah ya bayyana min yata duk inda take alazakari shiru yana nazarin yadda za su bullo wannan lamarin to a can kuma makonni biyu kenan abdullahi yana sa wa saratu rana yana cewa zai zo gidansu kullum sai sa mata rana yake yi amma ya ki zuwa hirar da shi kamin su kai sallama ta kiransa suna matuƙar ƙaunar junansu sai sauri ya daga nan fa daga wannan ranar abdullahi yake zuwa gida wani lafiya haka kawai ya ce yana matukar kaunata ya kasance idan nan ta marere ce masa ta fara magana cikin kisa ta ce ha ba abdullahi yau kwana nawa kenan kana samun rana ka zo amma ka ki zuwa gaba daya Abdullahi Dariya ya ce mata albishirin kuɗin auren ta kawai zai fito ba tare da yayi musu ba ko gaddama yau ki sa ido zaki gani hakan ko ta faru misalin karfe biyar na yamma ki zuba ido zaki gani Saratu ta tare shi da wannan magana ta kawo kuɗin aure gidansu ina zuba idon gani ta kalli fuskarsa sosai don ta zai ɗauki maganar ba su nuna magana yana kashe wayar saratu ta ka matsalar tsalle a kan abdullahi ta kadai tana manna yi wa abdullahi ce babu matsala saratu hakika ba za ta kawo kudin auren ki rana idan na je gida zan yi wasu abu magana zan ce na fi so idan an gama komai game da magana auren mu kar a sa da nisa idan ya ci maganin dan kaɗan abin mamaki gani fara hidima da ba masa daɗin magana da ta gama girkin ta je ta yi wanka ta sa material mai kyau dinkin riga na ji daɗin wannan magana dinkin ya yi mata kyau sai Allah ya kama mana wannan ranar hakika kan mun dace da kalar jikinta ta yi kyau sosai bai san dalili ba kawai ya ji gaban sa yayin Abdullahi yana isowa kofar gidansa ya buga mata waya ya ce to Saratu gani na iso sai Saratu ce masa mai gadi Abdullahi me yake faruwa shigo da motarsa ya kalle ta abdullahi yanayin sa ba walwala ya ce magadi kawai ya bude masa gate sai na ji gaba na yana fata ya fito ya jingina da jikin motar yana tsaye yana jiran ya ga fitowar sa ya ce mata Allah shine masa ta juya bayan sa sai ya ji an yi masa Allah ya sa alkhairi ya juyo da sauri ya ce sare to da ba abdullahi ya ci gaba da faduwa ya ji duniya ta canza gaba ɗaya babu daɗi ya ji ba abin ya fi so irin ya ganshi a gaban mahaifiyarsa hajiya balkisu suka jera a tare kalli saratu dakin baki yana jin sa babu ya ce saratu gida mazan ta turaren wuta zai fara yi maka sallama sauri haka an tsabtace dakin an gyara shi sosai ga kujeru na alfarma an zagaye dakin da sun tafi gida ba su shiga dakin saratu ta kalli shi ta ce mu zan kuma dawowa Abdullahi ya zauna. bata ji daɗi ba a ranta amma ba ta da yadda za ta shigo dole ta bar Abdullahi ya tafi. ta kalle shi kama addu'a ya samun nasuwa ta ce masa shi kenan saratu ta katse masa tunanin da yake shi ma tunanin me kake yi ranka ya dade rashin kuzari ya ce ki ya Allah ya kalle ta na ga kamar baki ba komai ta girgiza kai ta ce a babu damuwa ba ka ce gobe za ka dawo ba gaisa kai mu ba sun gama gaisawa saratu ta tashi ta je ta kawo masa kayan abinci ta jera masa a sa ga haɗaɗɗen lemo saboda a lokacin magana ma baya da kanta Abdullahi yana buɗe wajen da ya fage bare masa sallama ya ce lallai saratu hanya ya ce abincin nan ya sai na zo gobe ta yi dariya ta ce tun kafin ka ci kake yabawa saratu sai ta ja matattun magana ta shiga gida a lokacin gaba ɗaya jiki mace ta yi dariya ta ce masa da fatan za ka saki jikin ka ta abincin sosai yake faruwa da abdullahi ya ce mata ci kai sosai zama ki mamaki a wajenta suka yi dariya gaba ɗayansu amma ba za ta Abdullahi ya fara kwasa girki yana ci yana zuba santi don ba ta ga wajen zama ba Saratu kuwa tana murna da farin ciki ta fara ganin nasara to haka Abdullahi ya zauna ya kwashi girki neman ya lalace sun jima suna hira da shi kamin su yi sallama suna matukar kaunar junansu shi ke abdullahi ko yana isa gida dakin hajji ya wuce tana falo a zaune ya sallama ta amsa ya zauna kusa da ita ya kasance idan bai ga ganin sa ta ba ya kwanciya da ta ce bana lafiya me yake faruwa ne wajen neman maganin da wallahi hajiya kawai ina na ji gabana yana ta yadda tana yi masa magana ya ce kuma kayi addu'a kauran ta kawai zai fito ya ce na tare da yayi musu ba ko gandama ka ci gaba da yin addu'a hakan ko ta faru don ranar da Abdullahi ya je gidansu hira sa Saratu ta tare shi da wannan magana ta kawo kudin aure gidansu Abdullahi ya kasance da ya tuno da Saratu sai ji gaban sa ta ga zai dauki gashi yana son zuwa wajen ta da ci ko yaya ya rasa me ya dalilin abin Abdullahi ya saki fara alama ya ji daɗin maganar ta faɗa masa ya ce babu matsala saratu za a kawo kuɗin auren ki idan na je gida zai yi wasu abu magana zan ce na fi so idan an gama komai game da magana a auren mu ka zo waje kar a sa da nisa a sa lokaci kan kaɗan ko ya kika gani ba gaisuwa ba komai saratu ta ji daɗin maganar da Abdullahi ya faɗa ta saki murmushi sosai ta ce masa hakika na ji daɗin wannan magana da ta faɗa Allah ya nuna mana wannan ranar ya ce amin saratu bai san dalili ba kawai ya ji gabansa ya yanke ya faɗi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai saratu ta kalle shi da sauri ta ce abdullahi me yake faruwa ya kalle ta yanayinsa ba walwala ya ce kawai saratu sai na ji gabana yana faduwa ta ce subhanallahi me ya faru ya ce mata Allah shine masani ta ce to Allah ya sa alkhairi ya ce amin gaba abdullahi ya ci gaba da faduwa ya ji duniya ta canza gaba ɗaya babu daɗi ya ji ba abin da ya fi so irin ya gan shi a gaban mahaifiyarsa hajiya balkisu sai kalli saratu yana jinsa babu daɗi ya ce saratu gida fa zan tafi ta ce masa da sauri haka da zuwan ka baka jima ba za ka tafi ya ce kawai sai na je ina son in tafi gida kiman afuwa gobe idan allah ya kai mu zan kuma dawowa saratu bata ji daɗi ba a ranta amma ba ta da yadda za ta yi dole ta bar abdullahi ya tafi ta kalle shi murya a sanye ta ce masa shi kenan ka gaida gida shi ma abdullahi ya kalle ta cikin rashin kuzari ya ce ki hakuri saratu na ga kamar baki ji daɗi ba ta girgiza kai ta ce a babu damuwa ba ka ce gobe za ka dawo ba allah ya kai mu gobe ya ce amin ta ce ina fa jiranka kyan alkawari cikawa ya ɗaga mata kai saboda a lokacin magana ma baya jin yinta ta raka shi wajen da ya fakin ɗin sai ya shiga ta ce masa Allah ya kiyaye hanya ya ce amin saratu sai na zo gobin ya ja mota sai ya tafi saratu sai ta ja matattun kafafunta ta shiga gida don a lokacin gaba ɗaya jiki mace tana shiga gidansu ta je ta kwanta a kan gado ta kama tunanin me yake faruwa da abdullahi lokaci ɗaya ji baya son ya zauna a wajenta ko me haka oho amma ba za ta zauna ba za ta yi maganin wannan matsalar don ba ta ga wajen zama ba tana munna da farin ciki ta fara ganin nasara abu lokaci ɗaya kuma abu yana neman ya lalace ina ta ce ba zan yi sakaci ba sai na yi maganin wannan matsalar to abdullahi kuwa yana isa gida ɗakin hajjiyarsa ya wuce tana falo a zaune ya sallama ta amsa ya zauna kusa da ita hajiya bilkisu tana ganinsa ta san akwai abin da ya faru da shi ta ce abana lafiya me yake faruwa ne ya ce wallahi hajiya kawai ina zaune na ji gabana yana ta faduwa ta ce kuma ka yi addu'a ya ce na yi addu'a ta ce to ka ci gaba da yin addu'a za ka samu sassauci insha Allah ya ce Allah ya sa hajiya to tun daga wannan ranar shi kenan abdullahi ya kasance da ya tuno da saratu sai ji gabansa yana faduwa gashi yana son zuwa wajenta amma ya kasa zuwan ya rasa me dalilin abin da yake faruwa gashi son saratu daɗa ruruwa yake yi a cikin zuciyarsa baya jin zai iya daina sonta yana zaune yana tunaninta ta bugo masa waya ta ce da shi yau kwanan ka nawa rabanka da ka zo wajena abdullahi ya murmushi ya ce saratu kenan ba gaisuwa ba komai hmm? ke dai muradin ki kawai ki gana zo wajenki hmm? ai kya tambayi lafiya ta ko saratu ta yi shiru hakika ta san ba ta yi daidai ba ta ce haka ne abdullahi to ka yi man afuwa na yi laifi ka san idan na so ganin ka hankali na baya kwanciya abdullahi ya murmushi hakika saratu tana nuna masa su ya ji daɗin abin da ta faɗa masa ya ce saratu kenan to ki kwantar da hankalin ki zan zo ta ce allah ya kawo ka a nan suka yi sallama to alhaji zakari kuwa da alhaji sani suna nan suna shirya abin da za su yi alhaji ahmad da abdullahi shi ma abbas yana can yana shirya abin da zai yi wa abdullahi to shi ko abdullahi bawan allah yana can yana roƙon ya shamsuddin haniya ta dawo gida don hankalin iyayensu ya kwanta saboda suna cikin tashin hankali sosai a dalilin ɓacewar haniya ranar da abdullahi ya buga wa shamsuddin waya shamsu ya ce da abdullahi ka kwantar da hankalinka abdullahi ko haniya za ta dawo gida ba yanzu ba sai abu ya janye ra'ayinsa a kan auren haniya da abbas na kula har yanzu abbanmu yana nan akan ra'ayinsa ni ku ba zan taɓa dawowa da haniya gida ba sai abu ya janye ra'ayinsa abdullahi ya ce ka san wani abu ya shamsuddin umma fa ita ce abun ji a dalilin rashin sanin inda haniya take umma ta shiga wani hali to baka ganin idan baka faɗa wa umma gaskiyar haniya tana wajen ka ba umma za ta kuma faɗawa cikin damuwa shamsuddin ya ce masa don wannan karka samu damuwa umma ta san inda haniya take kuma saro assalamu alaikum